zababbun ayyuka bismillahi rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin tahirin jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin zababbun ayyuka shirin da kan yin dubi ga ayoyin alkur'ani mai tsarki gami da hadisan ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka waɗanda suke bayani dangane da zaɓaɓɓun ayyuka da kuma kyawawan ayyukan musulunci da su ne Allah maɗaukakin sarki ya sanya a matsayin kyakkyawar hanyar samar da rayuwa mai kyau a zaman duniya da na lahira. A shirye-shiryen da suka gabata mun yi bayani kan mahimmancin ɗabi'ar ‘yantuwa daga ƙangi ko kuma bautar duniya. Ganin mahimmancin maudu'in shirin na yau ma zai ɗora daga inda muka tsaya a shirin da ya gabata. Amma kafin nan bari mu saurari wannan. سما بروح سموا وزادني وزادني وزادني منك قربا وصير العمر masu saurare shirin na yau zai fara da hadisin shugaban ne Ali bin Abi Talib alaihi salam wanda yake bayyana mana muhimmancin wannan kyakkyawar ɗabi'a na tsira daga mummunar makoma hakika cikin littafin hisar an rawaito hadisi daga shugaban mummunai ali bin abi talib alaihi salam na cewa duk wanda ya bauta wa duniya ya kuma fifita ta akan lahira zai yi mummunar makoma kamar yadda daga cikin albarkar da ke tattare da ɗabi'ar 'yantuwa daga bautar duniya buɗewar zuciya da kuma samun nutsuwa gami da samun buwaya da izza a duniya da lahira a cikin littafin zuhudu na sheikh hussein bin sa'id al-ahwazi an rawaito hadisi daga shugabanmu imam ja'faru sadiq alaihi ya ce duk wanda ya wayi gari kuma duniya ce a gabansa ita ce babbar fatansa allah zai daƙula al'amuransa ya rasa kan gadonsa kuma talaucinsa zai kasance a tsakanin idanuwansa ba kuma zai samu komai ba daga jin daɗin duniya sai dai abin da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara masa kuma duk wanda ya kasance gina gidansa na lahira shine gurinsa da babban fatansa Allah maɗaukakin sarki zai yaye masa kuncinsa ya kuma tattara masa al'amuransa duniyar za ta zo masa a matsayin kaskantatta Har ila yau masu saurare kamar yadda daga cikin albarkar da ke tattare da wannan kyakkyawar ɗabi'a, rabota da wadata ta hakika samun hutun zuciya da kuma rashin ba da muhimmanci da damuwa gami da izza. Wannan shine abin da mu Imam Sadiq alaihi salam ya yi mana ishara da shi a wani hadisin da ke bayanin illolin samun albarkar da ke cikin albarkatu. Hakika Sheikh Saduk rahmatullahi ta'ala alai wato cikin littattafansa guda uku ma'anil akhbar ilalu shara'i da kuma alkhisal ya rawaito wannan hadisi da sanadin sa ake komawa zuwa ga Imam Sadiq alaihi salam na cewa wato buƙatar mutane a wannan duniya ƙararra guda hudu ne wadata jin daɗi rashin damuwa da kuma ƙarfi kamar na murki da sauransu ta yadda zai nisanta daga ƙasƙanci. amma kun ga wadata ana samun ta ne ta hanyar ƙana'a wato wadatar zuci duk wanda yake neman ta a tarin dukiya ba zai same ta ba shi kuma jin daɗi ana samun sa ne to a cikin karancin shagaltuwa da neman duniya da kuma jin daɗin ta duk wanda ya neme ta a yawan yin ayyuka domin tara dukiya da daudar duniya ba zai same shi ba shi kuma ƙarfi da buwaya ana samun sa ne ta hanyar yi wa mahalicci hidima duk wanda ya neme shi ta hanyar yi wa halittu hidima ba zai same shi ba Ma saurare abin da ake nufi da yi wa halittu hidima shine yi musu aiki domin samun duniya amma idan yi wa halittu hidima domin neman yarda Allah maɗaukakin sarki ne shi ma yi wa mahalicci hidima ne kai yana ma daga cikin tsarkakakkun ibadu da kuma kyawawan ayyuka da ake gina gidan lahira da su. Har ila yau, daga cikin girman albarkar da ke tattare da ɗabi'ar ‘yantuwa daga bautar duniya, samun yardar Ubangiji da kuma gafararsa. A cikin littafin Amali na shek Saduk, an rawaito hadisi daga ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka na cewa, Ku saurara, duk wanda aka baiwa zaɓi tsakanin duniya da lahira ya zaɓi duniya akan lahira zai haɗu da Allah ranar alkiyama ba shi da wani kyakkyawan aiki da zai yi masa garkuwa daga shiga wuta, duk kuma wanda ya zaɓi lahira a kan duniya, Allah zai yarda da shi ya kuma gafarta masa daidai gwargwadon aikinsa. Kuma kamar yanda daga cikin albarkar da ke tattare da wannan kyakkyawar ɗabi'a, tsira da fitintunu gami da rabauta da biyan bukatu daga Ubangiji da kuma kyautata ayyukan alheri. Hakika Sayyid Qutbuddin Rawandi cikin littafinsa Qisasul Anbiya ya rawaito hadisi daga shugaban Imam jafaru Sadiq alaihi salam yana cewa ya kasance daga cikin kiran da Allah maɗaukakin sarki ya yi wa annabinsa Musa alaihi salam ya ce masa kada ka karkata zuwa ga duniya kamar yadda azzalumai suka rungume ta da waɗanda suka karkata gare ta suka kuma riƙe ta a matsayin uwa da uba Ya kai Musa, da zan wakilta maka kanka da san duniya, da adonta ya rinjaye ka, ya Musa ka aikata alkhairi tare da ahalinsa, kama riga su wajen aikata alkhairin, ka rabu da duniya da kuma abinda kuma da abinda kake ganin wadatuwarta ce, kada zuciyarka ta dinga raya maka cewa kowane nau'i na aiki an wakilta shi ne zuwa gare ka, ka sani cewa kowace fitira صرنت شيني صن دنيا وسوءتي وخجلتي ولهفتي من جرأتي هبني رضاك إني ببابك ألتجي ما غير عفوك أرتجي من لي سواك Masu saurare barkanmu da sake saduwa kuma kada a sha'afa shirin na zo muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. Ci gaban shirin zai bayani ne kan ɗabi'ar kyakkyawar niyya, wato ya kasance do aikin da mutum zai yi ya sanya kyakkyawar niyya a cikinsa, ma'ana ya yi niyya da nufin samun kusanci da Allah Maɗaukakin Sarki a dukkanin ayyukansa da kwaɗayin neman yardarsa. ya zo cikin wasiyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa ga babban sahabin nan nasa Abu Zarul Gafari yarda Allah ta tabbata a gare shi yana mai cewa ya Abazar ka kasance ka sanya niyya a komai wato har wajen barcinka da kuma cin abincinka abin da ake nufi ya kasance niyyar mumuni a kowane aiki ta ba shi ƙarfin gwiwa wajen yin ibada da aikata aiki na gari masu saurare hakika to littattafai daga ɓangarori guda biyu shi'a da sunna sun rato wannan hadisi daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa hakika kowane aiki sai da niyya kuma kowane mutum da abin da ya nufi Daga ɓangaren iyalan gidan ma'aikin Allah tsarkaka kuma an rawaito hadisi daga kansu Mustapha tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka kamar yadda ya zo cikin littafin wasa'ilu shi'a ya ce hakika kowane aiki sai da niyya kuma kowane mutum da abin da ya nufi duk wanda ya yi yaƙi da nufin kwaɗayin abin da ke wajen Allah hakika ladansa na wajen Allah maɗaukakin sarki kuma duk wanda ya yi yaƙi domin neman duniya ba zai samu komai face abin da ya yi nufi ba. Ma'ana niyya ta alkhairi da kuma neman yarda Allah maɗaukakin sarki ita ke sanya ayyuka na gari da suke samun kyakkyawan sakamako daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala. A cikin littafin almahasin an rawaito hadisi daga shugabanmu Imamu ja'afaru Sadiq alaihi salam ya ce, Hakika ranar alkiyama Allah na tayar da mutane akan niyyarsu. masu saurare hadisai daga iyalan gidan annabin rahama amincin Allah ya tabbata a gare su sun bayyana cewa faɗaɗar rahamar Allah tabaraka wa ta'ala tana shafar mai kyakkyawar niyya ne na aikin alkhairi ko da kuwa bai aikata shi ba a cikin littafin kafi an rawaito hadisi daga shugaban mu imamu ja'faru sadiq alaihi salam ya ce hakika bawa mumuni fakiri idan ya ce ya ubangiji ka arzuta ni in aikata kaza da kaza na kyakkyawan ayyuka da kuma na alkhairi idan Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da gaskiyarsa da kyakkyawar niyyarsa zai rubuta masa ladan da ya kamata ya rubuta masa idan ya aikata wannan aiki na alkhairi hakika Allah mai yarwa ne masani masu saurare kuma daga cikin albarkar da ke tattare da ɗabi'ar kyakkyawan niyya da kuma niyyar alkhairi yarda Allah maɗaukakin sarki na ayyukan mumini kamar yadda hadisin da aka rawaito cikin littafin almahasin daga abiba sir ke cewa na tambaye baban abdullah imamu sadiq alaihi salam kan yawan ibada idan aka aikata zai kasance an cika haƙƙi wato an biya haƙƙin ubangiji sai imam alaihi salam ya ce kyakkyawan niyya wajen da'a da biyayya Masu saurare ganin lokacin da aka ɗeba wa shirin ya kawo ƙarshe a nan zamu dasa aya sai kuma a mako na gaba da yarda Allah za a je mu ɗauke da wani sabon shiri. A madadin waɗanda suka taimaka wa shirin har ya kammala musamman ma Aminu Ibrahim Kiyawa. Ni da na shirya kuma na gabatar nake muku fatan alkhairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. qadimun min ba'd as-sahab ana qadimun min دنيا العذاب أنا قد شللت من وقع الأسى لست في صحرائك غير سراب